assalamu alaikum. Ɗaya daga cikin abubuwan da Malam Aminu Inuwa wanda aka sare ɗansa da man manjagara aka kuma lahanta shi shine yadda alƙalan kotunan da suka saurari ƙaran da ya shigar da cewa ba su yi masa adalci ba. Ganin cewa duk shaidun da ya gabatar wa kotu na kuɗaɗen da ya kashe da wahalhalun da har yanzu yake fama da su sanadiyar shanyewar rabin jikin ɗansa. A makon da ya gabata muka kammala jin ƙorafin Malam Aminu Inuwa. inda muka yi alƙawarin tuntuɓar ofishin alƙalin alƙalai na jihar Kano domin jin martaninsu kan zargin rashin adalcin da aka zargi alƙalansu da yi. A yau, za ku ji daga bakin kakakin kotunan jihar Kano, Baba Jibo Ibrahim, suna Nasir Fili Hashin Gumel. Wato, ai kusan ma in ce alƙalai adalci ma aka yi masa. domin wannan ƙara ce aka kawo ta ta kriminal wato ƙara ta laifi daga wurin 'yan sanda aka kawo kotu saboda haka bayan duba da jin shaidu da aka yi kotun farko ta tabbatar da cewar wanda ake tuhuma da wannan laifi ya aikata wannan laifi har ma kotu ta yi masa hukunci sannan har ta tilasta masa ko kuma ta aza masa biyan ramko akan wannan ainihin ƙara da aka kawo gaban kotu daga nan shi kuma sai bai gamsu da wannan hukunci da aka yi ba ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun da take afa shari'a court afa shari'a court ita ma da ta je ta yi duba ta iya nata nazarin sai ta tabbatar da wancan hukunci da aka yi a kotun ƙasa wannan shine abin da aka yi a kotu amma ina ganin cewar ai adalci ne ma na kotu wannan mutum ya samu domin wannan mutum da yake zarginsa ko kuma yake zargin ya illatar da ɗansa kotu ta tabbatar da cewa eh da gaskiya illatar da ɗan nasa har ma kotu ta yi masa hukunci horo ko kuma ce ta yi masa hukunci ta mintsine shi ma'ana ta yi masa ɗauri ba tare da zaɓin tara ba sannan kuma ta zo ta yi masa hukuncin biyan ranko ainihin expenses da ya kashe da kudaden magani na na na na, na wahalar da ya sha saboda haka wannan shine abin da kotu ta yi kuma babu adalcin da ya wuce irin wannan abin da kotu ta yi masa illa iyaka shine ya kamata ya sani kuma sauran mutane ma su sani ƙara kala biyu ce akwai ƙara ta neman hakki akwai kuma ƙara ta laifi wannan da aka kawo shi gaban wannan kotu aka yi wannan hukunci an kawo shi ne a doron ƙara ta laifi akan haka ne kuma kotu ta yi masa hukunci saboda haka har yanzu yana da wata dama wanda zai iya zuwa ya shigar da kara kuma ta neman haki ko kuma in ce ta neman diya ainihin ɗansa da aka illata masa har aka raba shi da wata gaba ta jikinsa sakamakon abin da aka riga aka aikata masa wannan dama ce wanda yana da cikakkiyar wannan dama da zai je ya yi idan kuma ya yi wannan hukuncin da aka yi wanda ma da bai yarda da shi ba har ya ɗaukaka ƙara aka sake tabbatar da shi to ƙila ma wannan hukuncin shi zai taimake shi wajen tabbatar da wancan laifin ko kuma waccan ƙarar da zai shigar ta neman diya wannan hukuncin da da da, da kotun da shi zai amfani da shi zai yi amfani saboda kotu ta tabbatar da laifin akan wanda ake tuhuma saboda haka kaga hujja ce mai karfi saboda haka shi kuma neman diya yake ko kuma a'a yana neman diya ta ainihin ɗansa zai samu ainihin sahalewar kotu. To amma shi bayanin da yake waccan walawala da alƙalan ku suka rinka yi masa hmm. kuma saboda sanayyar su da abokin aiki. Haka wato duk wata walawala ai ta riga ta ƙare yau da aka yi walawalar kamar yadda yake faɗa in har an yi ta da a ce bai a samu hukunci ba to kaga da awatarsa za ta tabbata. amma tun da an yi hukunci kuma hukuncin nan shi ya fi barin ma'ana shi aka mara wa baya wannan hukuncin da aka yi so kaga shi ne yake da nasara ina faɗa kotu da shaida take amfani duk abin da yake ainihin jita-jita ne to she kotu ba ta amfa ba ko amma ya ce ya kashe wajen sama da miliyan guda karshe kotu ta zo ta ce a bashi naira dubu ɗari uku da hamsin kawai to rasitan da ya gabatar a gaban kotu rasitai ne kamar yadda ainihin rekod nan ya nuna iya rasitan naira dubu ɗari biyar da yan kai haka rasitan suka nuna saboda haka a kansu ne ita kuma kotu ta doga saboda duk abin da zaka kashe idan babu wata hujja ko kuma wata shaida ta nuni to kotu ba za ta yi la'akari da shi ba kullum muna faɗa cewar kotu ba ta amfani sai da shaida kenan dai kun tafi akan cewa ku alƙalan ku eh, daidai suka yi wancan tsari da aka yi na walawala wato haka ya kamata ya zama kenan ba haka ya kamata ya zama ba idan har an yi shi ba haka ya kamata ya zama ba to idan haka ne yanzu wannan mataki za ku ɗauka mataki ɗaya ne shi hukunci dai rashin kyan hukunci dai rashin adalcin da aka yi aka yi hukunci to sunansa fa hukunci babu kuma abin da zai warware shi sai dai kotun da take sama ta ɗaukaka ƙara saboda haka tun da an riga an yi shi da tun kafin a yi hukunci ya shigar da korafi ko kuma ya zo gurinmu ya shigar da korafinsa mun sanar da gurare da yawa da zaka je ka kai kukanka idan an yi maka ba daidai ba ko kuma ka karanci cewar tafiyar shari'ar da ake maka akwai tasgaro a cikinta to sai ka mun wuraren da za ka garzo a guje ka zo ka kawo kukanka domin kar ka manta ita fa kotu gatan kowa ce ita ce gatan marar gata. To yanzu ga abu da ya bayyana kenan ku ba ku da wani tsari da za ku bibi wani al'amari don a hanci misali waɗancan alƙalai da aka yake tunanin cewa sun masa ba daidai ba sun masa walawala a hukumance ku ku ɗau mataki saboda a tufka hanci nan gaba. Ai hukumance ɗaya ne ina faɗa maka tunda an riga an tsaye da hukunci an zarta an yi hukunci to babu wani abin da za a iya yi sai dai kuma a kiyayi gaba ba ku da tsari na aladabtar da mutum misali in ta tabbata alkali yana yin yanke hukunci ko ya yi shari'a bisa sanayya kamar yadda shi yanzu yake ikirari cewa wani rijistara ne yake da sha'awa akan wannan tsari kuma harka ta faru eh wani rijistara ko wani ma'aikacin kotu ba shi da damar ainihin ya saka kansa cikin wata shari'ar da ake gudanarwa a gaban ko dai kotun da yake ko kuma ba kotun da yake ba wannan ya saba wa ka'idar aiki ba daidai ba ba ne in kuma har an yi idan kana da korafi to ka gabatar da hujjojinka ka zo ka gabatar muna da hukuma da take tsayayyar hukuma ma'ana wanda take ladabtar da duk wani ma'aikacin shari'a abin da ya kama daga kan alkali zuwa kan masinja wannan hukuma tana nan daren duk wanda yake da korafi akan wata shari'a da yake ganin ainihin an yi masa ko kuma ana yi masa ba daidai ba to kai tsaye zai iya zuwa jiya kai kukansa ga wannan hukuma kuma ina tabbatar maka za a ɗauki duk matakin da ya dace. To yanzu misali ya ambata korafinsa dangane da wannan batu kuma gashi kun ji kenan eh, za a sa ran za ku ɗau mataki ku bincika don eh, bin abin da ya kamata a yi. Eh, wannan kamar abin da ya faɗa za mu tsaya mu bincika mu tabbatar da abubuwan da yake faɗa ɗin nan haka suke so za mu riga mu tabbatar amma abin da nake kira gare shi shine har yanzu yana da wata damar tunda an riga dai an yi hukuncin nan hanya biyu ne ko dai ya sake ɗaukaka ƙara akan shi ainihin hukuncin wannan tunda wannan kara ce ta laifi ina faɗa maka aka akai hukuncin akanta ko kuma har yanzu ga wata kafa da zan bashi akwai tunda zai zai iya zuwa ya nemi diya diya na ainihin ɗansa da aka illatar har kotu ta same shi da cewa ya riga ya aikata laifin nan zai iya zuwa shigar da ƙara ta sibil wato ta neman diya kuma kamar yadda yake faɗa cewar ba shi da gata ko kuma ba shi da ƙarfi ba shakka hakika shari'a ita ce gatan kowa kuma duk wanda aka zalunce shi shine gurin da mutum zai zo dan a share masa hawayensa kuma haka zalika akwai lauyoyi da suke masu zaman kansu da kuma waɗansu ma irin NGOs din nan da suke taimakawa ba su kawo taimako na shari'a wanda na tabbatar da cewar ko da su ya nema ko kuma muna kira gare shi ya zo mu za mu gaya mar irin yadda zai bi ya je ya samu waɗannan mutane kuma su kawo masa agaji a taimake shi a saka shi a layin da ya kamata domin a kwata masa hakkinsa. Ɗaya daga cikin batutuwan da ya nuni a kansu shi shine cewa akwai bukatar irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a kotunanku kuma ake zargin alƙalanku ko kuma ma'aikatan kotunanku da katsalandan a harkar shari'a ɗin nan kaman ba kwa yin komai kuma lafazan kama kama sun nuna uh, ba abin da za ku iya yi yanzu. Wato ba kamar ba a komai ba ne yau da zamu baje maka ainihin daga lokacin ina faɗa maka wannan hukuma da take ladabtar da ma'aikatan shari'a a cikin jihar kano din nan an riga an ladabtar da an samu alkali da laifi an sallame shi daga aiki an samu magatakarda da laifi an sallame shi daga aiki an samu akawun kotu da laifi zuwa masinji an sallame su daga aiki duk daga kan wani abu wanda ya shafi ainihin rashin aikata misconduct kenan a dunkule saboda haka a tsaye muke kuma mai girma mukaddashin jojin jihar Kano da mai girma Grand Kadi na jihar Kano a tsaye suke wajen ganin cewar duk wanda ya aikata ba daidai ba a cikin alkalai a ɗauki matakin ladabtarwa a kansa. Yanzu a ƙarshe za a iya cewa wannan ƙorafi na Alhaji Aminu da ya akan alƙalan kotunan 'yan alluna da na kotun tsofar kudi za mu iya cewa yanzu za ku bibi wannan al'amari kuma ku gaya wa duniya abin da kuka yi na ɗaukar mataki don watakila akwai da darasi? Wannan ina sanar da shi Alhaji Aminu cewa ya garzo ya zo harabar babbar kotun jihar Kano domin gabatar da korafinsa a rubuce kuma ina masa albishir da cewar tabbas za a ɗauki mataki wanda shi zai zo ya gaya wa duniya yana dariya cikin farin ciki. za ku ɗau mataki akan su kenan za mu ɗauki mataki har shi wancan mutum da ake cewa mijinyar wannan yaro da ya sara kenan shi ma za ku lalubo shi shine nake faɗa maka zo ya kawo korafinsa da hujjojinsa a rubuce to mu kuma za mu ɗauki mataki kuma dukkan matakin da muka ɗauka za mu samar da duniya kakakin kotunan jihar kano kenan baba jibo ibrahim a tattauna wasu da mahmud ibrahim kwari to malam aminu sai ka garzaya haraba babban kotun jihar kano don ka gabatar da ƙorafinka. Za mu sake waiwayar wannan batu da zarar mun samu sakamakon abin da ya faru a babbar kotun. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari, nisar fila hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.